Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil Hashim Gumel. Tsofaffin shugabannin Amurka guda uku sun haɗu da shugaba Joe Biden jiya Asabar a taron tunawa da munanan abubuwan da suka faru ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba dubu biyu da ɗaya. Tare dukkanin shugabannin hudu sun yi kira ga haɗin kai ga Amurka da ke da rarrabuwar kawuna. Biden ya tsaya kafada da kafada tare da tsaffin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton a birnin New York inda jirage biyu suka rubuta cibiyar ciniki ta duniya da sanyin safiyar rana a shekaru ashirin da suka gabata. A gefe da guda kuma tsohon shugaban kasa George W. Bush ya haɗu da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris a garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda jirgin saman fasinja na United Airlines ya faɗi, inda dukkan mutanen ciki 44 da ke cikin jirgin suka halaka bayan da fasinjoji suka yi wa maharan tawaye. Biden bai yi jawabi ba a dukkanin bukukuwan uku da ya halarta, waɗanda suka haɗa da nagarin Shanksville da ma'aikatar Pentagon amma da yake zanta da manema labarai a gefe ya ce yana ganin yana da matuƙar muhimmanci a ziyarci dukkanin wuraren uku. Ƙananan jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da bamamai sun nufa tashar jirgin sama ta Arbil da ke arewacin Iraki da yammacin jiya Asabar inda sojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta suke. Amma babu rahotannin asarar rayuka a cewa jami'an tsaro da jami'ai a yankin da ke ƙarƙashin ikon kwardawa. Akalla jiragen sama marasa matuki guda biyu ɗauke da bamai sun nufa tashar jirgin sama in ji ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta ƙwardawa. Ta ce harin bai kai gasa asarar rayuka ba. Harin shine na farko bayan watanni biyu da aka dakatar da hare-haren jirage marasa matuki da na roka don kai hari kan Amurka a Bagadaza da sansanin soja a duk faɗin Iraki. a ranar takwas ga watan yuli rokoki sun fada cike da kewayen yankin da aka ware ba a fada a bagada zababin birnin iraki wanda ke dauke da ofishin jakadancin amurka ya haifar da lalacewar kayayyaki amma ba ba asarar rai labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta cire tsarin kariya na makamai masu linzami daga saudi arabia a cikin kwanakin nan da suka gabata Duk da cewa masarautar na ci gaba da fuskantar hare-hare ta sama daga 'yan tawayen Houthi na Yemen. Hoton tauraron ɗan Adam da kamfanin dillancin labari na Associated Press ya bincika. Ɗauki matakan tsaro daga sansanin soja na Prince Sultan da ke wajen birnin Riyadh ya zo ne yayin da ƙawayen ƙasashen larabawa na Amurka da ke cikin fargaba suka kalli ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan gami da aikin kwashe mutane daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kabul. yayin da dubunnan sojojin amurka ke ci gaba da zama a cikin yankin larabawa a matsayin masu shirin ko kwana ga iran kasashen larabawa na yankin gulf sun damu da shirin amurka har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar yayin da ake ganin tattaunawa ta tsaya cak a vienna kan yarjejiyar nukiliya iran da ta ruguje da manyan kasashen duniya lamarin da ke haifar da hatsarin fada a gaba a yankin wani ɗan ƙasar tunisia ya mutu a asibiti jiya asabar bayan da ya cinna wa kansa wuta shaidu da likitoci suka faɗa kwanaki bayan da wani ya ƙona kansa da ransa don nuna rashin amincewa da yanayin rayuwa duk lamarin biyu sun zo daidai da na muhammad bozizi mai sayar da kaya a bakin titi wanda ya kashe kansa da wuta a ranar 17 ga watan disamba shekarar 2010 lamarin da ya kaddamar da juyin juya hari a tunisia wanda a ƙarshe ya haifar da juyin juya halin larabawa wanda ya kifar da shugabanni da dama na yankin. A jiya Asabar wani mutum mai shekaru 35 ya cinna wa kansa wuta akan titin Habib Bugiba da ke tsakiyar birnin Tunis kamar yadda hukumar kare fararen hula ta shaida wa kamfanin lancin labarai na AAP. Duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan Najeriya da kalubalen 'yan aware. Dokta Barista mai nasara Umar ne yake yi mana fashin baki akan tanade-tanaden kundin tsarin mulki da ke bayani akan zaman tare da hujjojinsa. Ku biyo mu. Iyaye da kakanninmu lokacin da aka zo za a anshi mulkin kai su aka ɗora mu wannan amana ba don komai ba saboda su turawa sun yi nazari sun san menene arewa an san ma'adanan da ke arewa an san mu zakaran mutanen da ke arewa arewa allah ya dora mana nauyi nauyi na mai kokari mu ya wayar da sauran jama'a kai abin da ake kira da turanci civilization kokarin sauke wannan nauyi ne ya sa marigayi sa amadu bello sardauna ya hau tsauni daban-daban ya sauko da mutane ya ba su kima da daraja wanda yake mafi kusa da shi michael audu buba lokacin da ya samu wannan dama kuma duk abubuwan da sardauna ya kawo a arewa bai ɗauka ya kai garin raba inda uban shi yake hakimi ba jami'ar amadu bello wadda muke takama da ita a zariya ya zo yi ta saboda saboda ya san muhimmancin ilimin zaria da kuma a tarihin zaria ya ɗauki kamfanoni na gine-gine da kamfanoni waɗanda suke na masana'antu ya kafa su a birnin kano har da bankin arewa ya ce a kano saboda nan ne inda yake jama'a da ke bukata jarin nan suke ya yi apex mail a jaba baci ita sugar company ya je ya yi shi abin a kaduna ya zo ya yi mana kamfani wanda yake zai zama sanadiyar haɗa kan arewa nndc wanda har yanzu tun da ya mutu ba a samu gini wanda ya ɗara wannan gini tsawo ba a duk arewa an ka cire abuja aka yi mana masana'antu aka kafa mana kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna aka yi mana abubuwa daban-daban daban-daban ga suna arewa to a lokacin nan baka san wani abu da ake kira middle bell ba kamar yadda dan uwana wancan yake faɗi gaba ɗaya sunan mu dan arewa marigayi sardauna na mutuwa muka wurgar da wannan kundin amana wanda aka ban mana a matsayin gado mulki shugabanci gado ne Allah ya dora mana gado ne Allah ya bamu na mai kokare mu shugabanci sauran jama'a don mu tabbatar da adalci saboda ko demokradiya ka dauka menene demokradiya al'amura na shugabanci inda marsa mai rinjayen jama'a za su shugabanta muka zo muka fara kawo bambanci bayan Allah nan muka rika cin amana su tattalin arziki in ya zo maimakon abun da ake kira kasa baki ɗaya kasa ɗaya al'umma ɗaya ko lokacin marigayi shehu shagari aka zo mu muka ɗauki aƙida ta ramin kura kowa daga shi sai 'ya'yan shi to saboda haka shugabannin da suka shugabanci arewa baban sardauna sun ci amana najeriya to wannan shine ake ma mummunar fahimta ake dauka yan arewa ne suka ci amana najeriya muna da haƙƙi muna da dama duk wani wanda yake gyauran yan arewa wanda suka kasa kasan abun nan ne ta tarihi ne ko ko kasan abun nan ne ta bayanin wani ya gaya maka to kana da nauyi na kai kokarin dawo da wannan amana da mai duka ya dora mu yan arewa na ta mai kokari mu zama tamkekiyar rumfa duk wani da yake kudu mu dawo da shi cikin gida duk wani wanda yake da nesa mu dawo da shi duniya yanzu abin da ake magana globalization a haɗu a haɗu a haɗu a najeriya ne kawai ake cewa mu waru mu waru mu ware ba za ta yiwu ba raba ƙasar nan in dai ana magana demokradiyya ne in kuma ka ce za ka raba ƙasar nan ba ta demokradiyya ba to mu kira ka ɗan tawaye domin me hukuncin ka kisa in kuma demokradiyya ne sashi na takwas da na tara ya riga ya faɗi magana ce ta rinjayen mambobi duk zaman da 'yan kudu suke yi da taron da suke yi duka da waɗanda ke kiran kansu middle belt da ko ina ne a'a menene middle belt in ka ce middle belt kana maganar manyan arewa ta tsakiya menene dalilin da ana taron middle belt ba a sa janar babangida janar garba duba janar muhammadu inuwa gushishi janar abdulsalami abubakar me yasa dalilin da ba a sa su ciki in ana magana tun daga naija zuwa sama menene dalili kuma menene ya hada middle belt misali da wani da za a dauko da tsakiyar borno ko tsakiyar bauchi me ya hada waɗannan da middle belt to saboda haka ka a rika yaudarar mutane idan za ku kawo magana bambanci na addini to ku kawo shi ku fito ku kuna son a sanya addini sashe na goma na tsarin mulkin najeriya ya yi haramci a matsayin addini a matsayin shugabanci na addini a najeriya a matsayin tsarin gwamnati idan kuma haka kawo wannan bambance-bambance tsarin mulkin najeriya ya yi haramci ka je ka duba sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya da na uku da na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku da na sha bakwai sakin sashe na biyu da na uku ya ba da dama ka je ko ina a najeriya ƙasa ka ce ka kafa kasuwanci ka yi auratayya ka kafa duk abubuwan da zaka kama ya baka dama abubuwa biyu muka samu manya waɗanda suke su suka samu madafa 'yan arewa sun ci amana arewa sun ci amana najeriya sannan kuma an samu rauni a shugabanci muna da shugabanni a yanzu akwai rauni ba a iya hukunta kowa kowa yana yin abun da ya ga dama su ugoho da ake magana da su Nnamdi Kanu da su wane ne sun huda ne sun ga ruwa sun samu dama ne ba a iya hukunta kowa a ƙasa wannan rashin adalci ne a ce ana zaune a ƙasa ba a hukunta kowa dole ne a tashi a nuna akwai ƙasa dole ne a tashi a nuna akwai shugabanci kuma kowane ɗan arewa ya sani amana ce Allah ya bashi to saboda haka ni ba ni goyon bayan wargajewar Najeriya abin da nake goyon baya mai kokare mu haɗa kai adalci ita ce allurar da za ta ɗinke tsage-tsage da yage arewa da rigar najeriya take a yanzu na gode To muna godiya kwarai akwai waɗanda ba su riga sun ce komai ba da dai mun ba da minti uku uku yanzu zan rage duk abin da za a faɗi a takaita don Allah saboda kowa ya samu ya faɗi albarkacin bakinsa. Ka gabatar da kanka da farko sannan ka yi bayani. Assalamu alaikum sunana Nasir Muhammad Ingawa ni mutumin kano ne ta wani bangaren ni mutumin katsina ne amma na fi zama mutumin kano saboda ana aka haife ni so akan ishu din biyafra ni matsayata guda ɗaya ce ko biyu matsalolin da ake ta fuskanta a kasashen ibo yaran ibo sun fito da makamai sun zo suna ta atakin mutane da hausawa mo especially mutanen Mamadi na arewa ana ta kakkashe su a wajejen na saboda suna rajin suna sa a basu kasar su dan su mallaki jiha wacce za su rinka mulka da kashin kansu na kasa kai na yadda constitution bata damu babu wannan kofa na yin referendum su tafi su da samu su amma ya kamata a duba wannan al'amuran saboda duka manyansu ga baki ɗaya inyamurai a manyansu yaran ibo kai ba wanda ya fito ya nuna cewa ba sa goyon bayan wannan abubuwan sai da abubuwan suka lalace ya kamata a ce tun kafin abin ya lalace manyansu sun fito sun nuna sun nesanta kansu daga cikin wannan al'amari don al'ummar najeriya su tabbatar da cewar su ba sa cikin wannan abin na san zuwan da suka yi a baya manyansu da suka zo suka zauna da northern elders forum a nan abuja a kan cewar ba sa son abin amma shi ma sun yi wannan abin ne bayan waɗansu matakai da mutanen arewa kungiyar CNGs suka dauka suka yi sannan suka iya zuwa suka yi wannan abubuwa abu na biyu kuma mu manyan mu na arewa yan siyasa yana da kyau a zauna ya junan mu mu fahimci junanmu mu tukunna mu kaunaci junan mu yi abin da zai taimake mu a arewacin najeriya ga baki daya na san cewa wajen nan akwai mutane wanda suka zo 'yan siyasa ne ko a ce akwai ce akwai dan siyasa a nan babba wanda zai iya daukan waɗansu labarai ya je zauna da manyan mu na 'yan siyasa a arewa har a iya yi maganin waɗansu abubuwa saboda haka ina jan hankali dai da cewar ya kamata a ce an yi wani zama na musamman a arewacin najeriya don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya maganin wannan banditin sannan mu fuskanci wannan matsalar allah ya mana jagora awa nasiru ingawa daga jin in mun gama da babban teburi za mu yi magana ta karshe ɗaya ɗaya Ibrahim, kana da magana ne? Okay, sannan ku da eh, eh, sunana Ibrahim Bature, I'm from Kaduna. Yes, uh, thank you. To, ni magana na shine yanda aka ce wai mu babu middle belt a nan arewa. To, ni personal experience ina na yi girma a Kano shine su na mun wai muna tare ba. yanda ya faɗa an fara rayuwar sai mu gudu mu je can sabon gari wurin su inyamurai mu je mu zauna da su za su karbe mu don muna can angon mu ana neman mu gida da gida a zuwa a kashe mu to kaga mu abu ya dada kawo bambanci a arewa to akan maganan biafra kuma su biafra yawancin su kasan inyamurai ba su iya sorry ibo ba su iya siyasa ba gaskiya yan arewa in mutum daya fito an fara siyasa za a bi shi amma can south east ba su da wani single recognized leader wanda zai ce wai shi ya fi wannan shi ya fi wannan haka turawa sun zo sun same su society din su is decentralized to saboda haka ba wanda zai iya zo ya ce wai zai hada su kansu gaba daya zo su bi shi kuma shi na shi kawai yana neman suna da kuɗi ne kawai ba wani serious abu ba ne yanzu ya fita daga dss sai gan abubuwa sun soka saboda za a yi negotiation da su ni abin da ya dame ni kawai abin da ya dame ni kan. south east din ne shine in su south east su ce ba su son fulani headers saboda gaskiya fulani headers suna rike bindigogi yanzu kuma ba hukunta su kuma abin da ya dame ni kuma shine ga gumi ya je cikin daji har sojoji sun raka shi ya je same su an yi magana an ba da ransom a kyale da aka kidnapping to me yasa tun da an san wurin da suke me yasa ba za a hukunta su ba to mutane sun duba wannan abubuwa sai su gan wai ana nuna bambanci you understand to an kaje eh, su eh, fulani herdsmen da suke da armed yanzu yanzu wanda suke south east yanzu suna kashe-kashe to su kuma sun ce ba su a so me yasa ba za a bi su a ce wai a samu wani sabon tsari yanda za a ware su fulani a dena su daina kashe mutane su daina zuwa gonakin mutane su kashe su ai akwai yan arewa a can south east da suke zaman lafiya sun kama gidan eh, zaman su ba mutane suke damun su akwai wani wuri a imo ana kiransa amma hausa a uwere eh, amma hausa su suna zaman lafiya wurin ba a damun su ba musu komai amma the problem shine an ce wannan hatsman din suna zuwa gonakin mutane su yi barna to me yasa ba za a hukunta su ba You understand? So shine these are the things that eh, ake tambaya a kai. In an addressing abubuwan nan, I think we can move forward. Mun gode kwarai da gaske. Ah, watakila za mu sake dawa ma za mu koma kan babban teburi. Injiniya sai na shi Sharif sai Hajiya Maryam shi kenan. To madalla kafin in faɗi abin da nake so in faɗa ina so in jaddada ma 'yan wana kai ma dan middle belt ne ko ina so ku sani a kan cewa nima i come from that geopolitical zone called middle belt amma gaskiya ban yi recognizing dinta ba me yasa ina ai zan kai ku abin da yasa ban recognizing dinta ba na farko ba ta a cikin constitution na biyu ba ta a cikin six geopolitical zone da muke da shi a Najeriya. Muna da North Central ba mu da Middle Belt. wannan shine abin da ya sa ni bana associating kaina da middle belt saboda manufa bai shafi duk dan adam da yake zaune a wannan geopolitical zone ba ya favoring a particular set wanda su professor jerry gana suka kirkiro suka zo da shi don su kawo confusion a arewa su ma su samu abin fada wajen samu abin da ake cema national cake in aka zo rabawa su ma su je kan magana middle belt wannan is just by the way A kan maganan abin da ya shafi abin da ya hada mu a nan ina ganin duk surutun da za mu yi in dai har ba za mu nema ma kanmu da kuma arewa mafita a kan cin kashi da ibo suke mana ba idan za mu zauna mu yi magana a kan abin da muke ganin cewa a bai dace ba a wannan maganan ta dace ba sanda muka sake musu igiya na kusan shekara 60 suna ja sannan babu irin mukaman da ba a basu ba a gwamnatin najeriya sun yi shugaban kasa a kasan nan suka kashe mana manya sannan inyamiri ya hau egweronsi ya zama shugaban kasan najeriya Ezekiel ya yi shugabancin kasan nan kuma su inyamirai ne saboda haka abin da suke yi ba wai suna ja ne akan cewa an fi karfinsu an hana su wani abu a kasan nan ba idan ka duba kamar yadda mutane da yawa sun yi magana sun nuna akan cewa a fannin tattalin arzikin najeriya Inyamiri shi ne a sahun gaba kuma ina ne tattalin arzikin najeriya take tana lagos ne da arewa ko ba haka ba amma su ne suke a gaba a kan abin da ya shafi tattalin arziki in ka zo kan magana mukaman gwamnati ko a wannan gwamnatin da take ci yanzu Inyamirai suna nan a sahun gaba idan ka je majalisa so nawa suka yi shugaban president na senate duk da abin da ya faru a baya wanda a cikin mu nan wasu sun ce ba su cancanta ba ma a sa su cikin abin da ya shafi al'amuran Najeriya saboda sun riga sun bijire. Yakin an ci su ne ba wai sun tuba ba a'a an yi yaƙi ne da su sanda aka ci su shi General Yakubu Gaban saboda a ja su a jiki ya ce wannan yakin ba wanda ya ci a inda kuskure ya tashi. Saboda an yi yaƙi shekara uku an kashe fiye da mutum miliyan uku ko ba haka ba saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata mu yi tunda wannan abin facebook menene kuka ce zai yada duniya mu kawo shawarwari na abin da zai taimake mu ba mu maganan son zuciya ba gaskiyar magana shine wallahi tallahi wallahi maganar Najeriya da kuma Biafra ba zai taɓa dainawa ba har duniya ta tashi in ba an ba su Biafra nan ba. Saboda sama da shekara hamsin ana neman shekara sittin mutane suna kira a kan abu guda. kuma dukkansu suna da ra'ayi wallahi idan ka ji mutum ya ce maka ba shi da ra'ayin biafra yana faɗa ne kawai saboda abin da yake ganin cewa zai asara idan yaƙi ya tashi amma yau inda za a ce eh, mun yarda muna son ku fita ku tafi ku samu biafra wallahi inyamurai 99.9% suna nan akan magana biafra. Da wa'annan bayanai na injiniya zakarin goroje ne za mu dasa aya a wannan shiri na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Auwalu Salihu da suka ɗauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da biyar da kuma sittin ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita biyar Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Okay, sabon birnin local government. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta? Gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati, a nan ne nake sai da kati. ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina fara ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka nan ba wani bangaren jari gare ni ba to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana a rana ina iya cinikin dubu tara dubu bakwai har dubu takwas to wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan abuja kake yi wannan sana'a to gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na ka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shine bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba. Ya ba zan samu haka ba. to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din era 11 fcda era 11 fcda to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago da dan uwana kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh, eh, kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai mun ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin da wannan sana'ar nake daukan nauyin su Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.